labari da ɗumi daga tashar AA Boka TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta AA Boka. Alƙali John Okoro na kotun kolin Najeriya ya yi watsi da buƙatar Atiku Abubakar da ya gabatar da hujjoji na zargin Bola Ahmad Tinubu da takardun bogi. Alƙalin ya ce Atiku bai gabatar da hujjar a lokacin da ya gabata ba. Ya ce a lokacin gabatar da irin wannan shaida ya ƙare a Abuja, Kotun Koli a ranar Alhamis ta yi watsi da bukatar da ɗan takarar jam'iyyar PDP, Alhaji Atiku Abubakar ya nema a bashi kwafin takardun shaidar Shugaban ƙasa Bola Tinubu wanda ya samu daga Jami'ar Jihar Chicago, wato CSU kenan. a ƙasar Amurka. Kotun Kolin a hukuncin da ta yanke wanda mai shari'a iyan Okoro ya yanke ta ce, tun lokacin da tsarin mulkin ƙasar ya ba da damar gabatar da irin waɗannan shaidu ya wuce. Ya jaddada cewa sashe na 285 cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da aka yi wa kwaskwarima bai ba wa kotun korar zaɓen ya bai wa kotun ƙolin korar zaɓen shugaban ƙasar wa'adin kwanaki ɗari da tamanin, don sauraron da tantance rubuce-rubuce duk wasu ƙorafe-ƙorafe da suka taso daga zaɓen shugaban ƙasa a cewar kotun kolin la'akari da cewa pef da ta zauna a matsayin kotun matakin farko a rigimar shugaban ƙasa ta yanke hukuncin babu wani tanadi da doka da zai bayar da damar shigar da wasu shaidu a matakin ɗaukaka ƙara. An lura cewa Okoro a shafi na kwanaki 180 da kundin tsarin mulki ya bayar ya ba da gudummawa ga kotun ya ƙare da 17 ga watan Satumba, ya ƙara da cewa Kotun Koli ba ta da hurumin shigar da waɗannan takarda. Mai Shari'a Okoro ya ce waɗannan kotu ba za ta iya yin abin da Kotun Shari'a ta yi ba, in ji Mai Shari'a Okoro, inda ya ƙara da cewa Atiku na PDP ba su iya sake yin amfani da tanadin Sashe na 22 na Dokar Kotun Kolin Najeriya ba. Kotun Kolin dai ta yi la'akari da cewa Atiku ya makara wajen shigar da waɗannan takardu, da dai tun lokacin da aka gama wannan abu ne. ya bujiro da wannan tanadi to da ya tuni an saurari abin da ya je kawo idan ba manta ba tiku ya ya ebi kafa ya tafi ƙasar Amurka wajen binciken takardar Tinubu a kwanakin baya da ya gabata wanda aka dinga tambarwa a jami'ar Chicago ta ƙasar Amurka inda aka lalubo masa takardar Tinubu wanda ya taho da ita a matsayin wacce zai gabatar amma kuma ya yi hakan ne bayan da ya shigar da shari'ar da ya haɗa da waɗannan takardu a lokacin da ya shigar da ƙara to da an saurari wannan ƙara kuma an yanke hukunci a kanta. Kar ku manta idan kuka fara ziyartar wannan tasha mai albarka ta AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Tashar AA Boka tashar ku ce sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba mun gode.